yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da 24 ga watan zulfa'ada hijira na da shekara 1432 daidai da 22 ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasar na 40 daga cikin jiran giyar karatuffukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyyat al-harrani allah ya gafarta mishi idan ba ku manta ba dama malam ya ce wannan littafi ya rubuta shi ne don ya zama amsa ga tambaya da aka aiko mishi ta cewar alagafata malam ayoyi da hadisai da ke maganar siffofin Allah su muke so kai mana sharhin su tare ta ɗibo wasu ayoyin da hadisan da kuma ɗibo maganganu daga cikin maganganun malamai da suka gabata malam ya tattaro waɗannan ayoyi ya yi ta kawo su ya tattaro waɗannan hadisai ya yi ta kawo su sai ya koma yana ainihin ɗibo maganganun malamai a inda ƙarshe ya tuke kan magana wani babban malami mai suna al'imamu abu abdullah muhammad ibn khafif allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a inda har muka kai inda yake cewa sun maƙala wa kana likhtilafu fi khalqil af'ali hal hiya muqaddara am la haka kuma aka samu saɓani a wurin malamai dangane da halitta ayyuka ayyuka da bayi ke aikatawa misali sallah azumi zina sata shin wannan sallah da azumi Allah ne ya halicce ka ya halicce su wannan zina da shan giya da sata Allah ne ya halicce ka kuma ya halicce su ma'ana Allah ne ya halicce ka kai bawa kuma aikin da kake aikatawa ma Allah ne ya halitta yace to aka yi sabani dangane da wannan hal hiya muqaddara amla shin tsararru ne dama tun azal Allah ya tsara kowane bawa zai aikata irin waɗannan ayyuka ko kuwa qala sai malam al-hafiz yake cewa wa qauluna fiha maganar da mu muke faɗi game da su anna af'alul ibadi muqaddara ayyukan bayi dukkan su kaddararru ne ma'alumatun kuma sanannu ne a wurin Allah ya zakara isbatul qadr to anan ne sai ya ambaci tabbatar da kaddara cewa ahlus sunna gaba daya suna tabbatar da kaddara idan ba kuma ba muna karantawa a sharhi har inda professor Tuwaijir ya ɗauko mana maganganu masu indin yawa a inda yake bayyana mana nau'i biyu na mutane masu tabbatar da kaddara da kuma waɗanda ainihin suke kore ta a yau za mu ci gaba inda yake cewa fa inna ula'ika al-qadariyya istadallu bin nusus allati tuthbitu ko tathbitu al-fi'la wal mashi'a lil ibad su wadancan qadariyya wato masu musun kaddara suna kafa hujja da na nasosi fa na alqur'ani waɗanda suke tabbatar da ainihin wato ayyukan da bayi suke yi da kuma irin yadda ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya nuna da kanshi cewa bayi su ma sukan yi wasu abubuwa a bisa suna so kamar ne ka kauli kamar yadda Allah yake cewa ma a asabaka min hasanatin fa min Allah duk wani alherin ya same ka daga Allah ne wa ma a asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk wani sharri in ya same ka ko mugun abu to daga kanka ne to wannan ayar a zahiri tana tabbatar da cewa alherin in ka aikata Allah ne sharri in ka aikata kai kai sai suke kafa hujja da irin waɗannan ayoyi to yanzu menene amsar malaman ahli sunna dangane da kuskurantar da fahimtar da kadariya suka yi a ƙarƙashin wannan aya za mu ji insha Allah malam yake cewa wa qauluhu kuma har yanzu suna hujja da cewa inna hadhihi tazkira Allah yake to wannan dai fadakarwa ce wa man sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila wanda ya so sai ya kama hanyar ubangijin shi ma'ana wanda ya so ya kama hanyar ubangijin shi sai ya kama shi dai Allah madaukakin sarki yana gargadi to kaga ashe anan idan bawa ya so ya kama hanyar Allah sai ya kama idan bawa ya so ya kama hanyar shedan fa sai ya kama kaga a zahirin ayar mu take nunawa Allah ba shi da ta game da abin da kake yi mashi'a tana hannunka in ka aikata alheri kai ka zaba in ka aikata sharri kai ka zaba dan ya ce inna hadhihi tantira shi dai Allah wa'azi yake maka faman sha attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya so ya kama hanya Allah ya kama aka fi kuma fa wanda ya so kuma ya kama hanya da ba ta Allah ba sai ya kama kaga duk gaba ɗaya ba hannun Allah a cikin shiriyar ko ƙasarka al'amarin yana hannunka ne abin da suke so suke a ayar kenan wa qauluhu da kuma Allah inda yake cewa kalla innaha tadhkira to haka dai al'amarin yake tabbas wa'azi ne Allah yake man sha'a zakara wanda ya so ya tuna ya bi wa'azin ya wanda fa ya so ya saba kaga anan ma ya nuna mashi'a ba a wurin Allah take ba mashi'a tana wurin ta zahirin ayoyin haka suke nunawa tunda ya ce faman sha'a zakara wanda ya so ya tuna ya bi wa'azi ya bi a ƙarƙashin haka wanda ya so ya bi ya bi wanda ya so ya ƙi ya ƙi ba ruwan Allah a ciki da waɗannan ayoyin da makamantansu sai suke kafa hujja akan cewa to bawa mashi'a tana hannun shi Allah maɗaukakin sarki shi dai ya halicci alheri kuma ya faɗakar game da alheri ya halicci sharri kuma ya faɗakar game da sharri idan ka je ka aikata sharri to kai kowa kanka kai ka halicci sharri ila gairu zalika malam yace da ma dai waɗansu ayoyin fa kullu ta'ifa malam yace kaga kowace kungiya akhadhat bi janibin min al-adilla sun dauki wani bangare na dalilai su kuwa dalilai a musulunci ba ka ɗaukan wani bangare sai ka tattaro su gaba ɗaya sai ka ga waɗannan ayoyin suna bayyana kaza ne a wannan bangaren waɗannan ayoyin suna bayyana kaza ne kamar hadisan sifatin sala da hadisi ɗaya a musulunci da ya siffanta sallah annabi kaf babu shi wasu hadisan sun zo ne su siffanta farillai a sallah wasu sun zo ne su siffanta sunnoni a sallah wasu zo ne su siffanta rukunai shine abin da ya shafi tsawa ruku'u sujuda dagowa da makamantansu wasu hadisan sun zo ne don su siffanta ya ake daga hannu wasu hadisai sun ba da muhimmanci ne game da kira'a idan kana son ka yi wa sallah kyakkyawar fahimta to kar ka rike wasu hadisan sai dai ka tattare su gaba ɗaya da sai su samun maka da dunkulallen saƙon da ake yi a ƙarƙashin wannan idan har kana son ka samu gamsassun aƙidoji dangane da ƙaddara to kar ka riƙe wani janibi na ayoyin ƙaddara ka saki wasu janibi sai ka tattaro su gaba ɗaya malam ya ce wa attalatul janib al-akhar sai ga kowace ƙungiya ta riƙe wani ɓangare ta saki ainihin wani ɓangaren malam ya ce fa salafa hadhihi al-umma sai Allah ya shiryar da magabatan wannan al'umma ahlus sunnati wal jama'a wato sune ahlus sunna wal jama'a fa akhadhu bi hadha wa hadha sai suka riko da waɗancan dalilan kuma suka riko da waɗancan dalilan wa tawassatu baina ha'ula'i wa ula'ik malaman ahlus sunna tun magabata sai suka zama suna tsakanin waɗancan waɗanda suka ce babu kaddara da waɗannan waɗanda su kuma suka ce akwai ƙaddara sakamakon haka duk abin da bawa yake aikata ba shi da laifi a kai ko da na laifin ne ina son ku fahimci ɓangarorin guda biyu da muka tattauna a kai mun tattauna dangane da ƙadariya mun tattauna dangane da jabariya waɗannan mutane guda biyu su ne suka ɓata a babin ƙaddara waɗannan suka ce babu wata ƙaddara duk abin da ka aikata gaba ɗaya sai ka aikata wa kanka ba hannun Allah a ciki Allah bai ma san da ba ka aikata ba kuma ba shi cikin tsarin Allah a cikin wannan abin da kai kai ka je kai zangayi ka wuce kaddara Allah ka je kai abin da ka ga dama waɗannan su ake kira kadariya don haka sun ƙaryata ilimin Allah game da kaddara cewa Allah bai san abin da bayan shi suke aikatawa ba bai san kuma abin da ke faruwa cikin halittun shi ba bai san abin da zai faru ba sai in ya faru din ne ya sani jama'a kun fahimta wannan kafirci ne a cikin aƙida bangare na biyu su kuma sai suka ce duk abin da ka gabawa yana aikatawa gaba ɗaya ba shi da laifi a ciki don haka da sallah da shan giya da zina da aikin haji da zikiri da ashar sai suka ce duk ɗaya ne a wurin bawa domin shi bawan alal hawa kamar gashi ne yake yawo ainihin a iska sai idda iska ta gada dama ta kada shi sakamakon haka idan wannan gashi ya fada cikin ruwa ka ga ba laifin shi bane ba shi ya kai kai shi ba idan wannan gashi ya fada cikin wuta ba laifin shi bane dan haka idan baya ya kai kan shi masallaci Allah ne ya kai shi kaddara kaga su kuma sun yarda da kaddara amma har sun wuce abin da ake so su yarda da shi to shi ne sai malam ya ce to amma fa kowaɗanne kuma suna da ayoyi da suke hujja da su wannan ya rike waɗannan ayoyin wancan ya rike waɗannan ayoyin ya ce su ko malaman salaf na wannan al'umma sai Allah ya shiryar da su sai suka yi riƙo da ayoyin gaba ɗaya sai suka zama a tsakatsakin waɗancan su da su ƙaryata ƙaddara ba sannan su da su gaskata ƙaddara gaskatawar da ta kai har su halatta wa bawa yin komai saboda ƙaddara ce ko kun fahimta sai malam yake cewa wa suka ce inna allaha khalaqa kulla shay'in malaman ahli sunna suka ce lallai Allah shi ya halicci komai wala yakunu shay'un illa bi qada'illahi wa qadarihi dan haka babu abin da ke faruwa sai da hukunci da kaddara Allah duk abin da kaga ya faru Allah ya hukunta abin a haka zai faru kuma ya tsara shi haka وأفعال العباد داخلة في ذلك خيرها وشرها da haka sai suka ce ayyukan da bayi ke aikatawa na alheri da na sharri duk sun shigo cikin jimilla abubuwan da Allah ya kaddara da kuma waɗanda ya tsara wa ta'at wal ma'asi hakanan biyayyar Allah nau'i nau'i da saban Allah iri iri wal kufr wal iman da kafirci da imani la yakhruju min zalika shay'un amma shi'ati babu wani abu daga cikin waɗannan wanda ke fita daga cewa haka Allah ya so abin ya faru wa taqdiruhu kuma haka Allah madaukakin sarki ya tsara sai dai ya kamata ku gane anan ya kamata da malam ya ce ne la yakhruju min dalika shay'un min iradatihi wa taqdiruhu ko la yakhruju min dalika shay'un min ko an qaba'ihi wa taqdiruhu domin sanya kalmar mashi'a a nan a aƙidance ba ita ce kalmar da ta dace ba saboda a baya ya kawo kafirci da imani sabon Allah da biyayya alheri da sharri ga yadda bayanin yake wato duk abin da kaga yana faruwa haka Allah ya tsara kuma a yadda kaga yana faruwa haka Allah ya nufe shi ya faru amma baya son kafirci baya son mugun abu don haka to kaga amfani da kalmar mashi'a a nan bayan ga kafirci ga saɓo ga sharri to bai dace ba ma'ana Allah maɗaukakin sarki shi ya ƙaddara fir'auna zai zo duniya kuma shi ya halicci fir'auna Allah shi ya halicci fir'auna shi ya halicci kafircin da fir'auna yake yi amma Allah baya son fir'auna baya son kafircin fir'auna to kenan yanzu ina yi muku wani darasi ne mai muhimmanci akan gane muhimmancin al'iradatu wal mashi'atu dukkanin dan adam daga cikin iradar shi akwai kashi ka ya tashi gina gida ko wurin aiki sai ya yi wurin yin kashi don haka yana da nufin yin kashi a cikin tsarin shi ya san akwai kashi amma yana son kashi so don haka nan na yi muku misali ne wallahi al-basal a'la Allah ya halicci kafirci ya halicci kafirai amma Allah baya son kafirci baya son kafirai to kenan Allah ya nufi kafirci ya faru sai a ce eh to kenan kaga tunda baya so amma yana nufi to ashe akwai bambanci tsakanin so da nufi don haka da kaga kafirci na faruwa karka ce Allah fa bai nufi haka ta faru a Allah ya nufi haka ta faru kuma Allah ya hukunta haka ta faru kuma Allah ya kaddara haka ta faru to shine al-iradatu nufi wal qada'u hukuntawa wa takdiru tsarawa duk Allah ya yi wa kafirci waɗannan abubuwa amma babu almashi'a Allah baya son kafirci saboda ya ce wala yarda da ibadi bil kufr in ba manta ba karatun mu da muka gabatar a baya sai na bayyana cewa saboda daga cikin hikimar Allah lokacin da Allah ya halicci alheri sai kuma ya halicci sharri saboda kimar alherin ta bayyana saboda suna cewa wa bil abdadi tattabihu al ashiya al'amura sukan bayyana da kishiyoyinsu idan aka samu akasin abu to kenan sai a samu wannan ainihin wato abin da alherin shi ya bayyana idan kun gane wannan jama'a to sai ka ga ashe da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Musa da a ce babu fir'auna babu kafircin fir'auna a wannan lokaci darajojin annabi Musa da yawa da ba za su bayyana ba idan yanzu aka ce kasuwa aka shige ta kowa yana da kuɗin da zai je sai duk abin da ke kasuwa to ya samu wata matsala kuwa shine za ka ga cewa waɗannan da suke shiga kasuwar akwai wani ƙunci da yake cikin zuciyarsu shine ba wanda zai musu dako ba wanda zai kai musu mota ba wanda zai ce ranka ya daɗe barka da shigowa to amma da Allah ya yi masu kuɗi sai yi wasu talakawa waɗannan masu kuɗi suna da kuɗinsu sai komai to waɗancan kuma talaka ba su da kuɗi don haka sai su kwantar da kansu su rinka ɗaukar waɗancan kayan da suka siya daga haka ne sai darajar masu kuɗin ta bayyana amma haka wa gari kowa na da kuɗi me zai kai wani kofar gidan wani to yaushe ba a gane wani na da kuɗi in ya zama kowa na da kuɗi wani dalili zai kama a ce a ku je gidan wani mai kuɗi ne ta kai mara take faɗi tana da su kaga daga ƙarshe za a yayi gari masu kuɗi ba su da wani bambanci a cikin al'umma ya zama kowa sarki ne wata matsala za ta taso a ci a tafi gidan sarki gidan da za a bari a tafi nan ma gidan sarauta ne saboda haka wannan hikima ce daga cikin hikimomin Allah wadda ibn al-qayyim ya ware mata babu guda a cikin littafin shi mai suna shifa'ul alim wannan littafi a musulunci ba a rubuta kamar shi ba don haka yana daga cikin littafan da zaka ji malam ya zo ya yi maganganu a kansu ko kuma zai zo zai yi bayani ainihin a kan a baya amma akwai magana ta musamman da malam zai mana a ƙarƙashin wannan ainihin matsalar bari mu ƙarasa karatu yake cewa la yakhruju min dhalika shay'un an mashi'atihi wa taqdirihi babu wani abu da ke fita na daga waɗannan abubuwan daga yadda Allah ya so da kuma ainihin wato yadda Allah ya tsara to sai zama wannan soyayya soyayya ce ta ne soyayya ce ta irada wato yadda Allah ya so abin ya faru haka yake faruwa yadda ya so abin ya faru haka abin yake faruwa ko da kuwa baya son abin misali sai ka ji cikinka ya juya abin da kake so shine in ka je ka tsuguna kashi ya fito sosai to yanzu wannan so da kake so ne na kaifiyar fitowar kashin ba so ne ga kashin ba zo ba haka ba domin in ka je ga ciki ya hargitse amma sai wani ɗan kaɗan ya ɓullo sai kuma ciki ya ci gaba da kullewa ka so haka baka so haka ba ka ga shi mashi'a ce iradiya to irin ta ce nan malam yake cewa na wal abdu gairu majburin alaiha bawa ba tursasa shi ake akan waɗannan abubuwa ba Allah maɗaukakin sarki baya tursasa bawa ainihin akan kafirci bal qad manahahu Allahu al-mashi'ata wal ikhtiyar Allah maɗaukakin sarki yayi wa ainihin wato bawa baiwa ta ainihin almashi'a wal ikhtiyar malam ku ce wa mutanen can su shigo su zo su zauna ina fata an gane ma'ana Allah madaukakin sarki da ya halicci sallah da ƙarfin tsaya lokacin sallah ya za ka ji cewa mala'iku na korarka dole ka zo kai sallah kana da ikhtiyar Allah da ya halicci fata da zina da ƙarfin tsaya za ka ji ana tura ka je kai shi ne Allah ya halicci bawa amma sai ce qad manahahu Allahu al-mashi'ata wal ikhtiyar Allah ya yi mishi baiwa ta yaso abin kuma ya zaɓa. wa akbarahu ala zalika kuma ya bashi iko akan haka in sha'a amana wa in sha'a kafara in ba wa yaso ya imani in yaso kuma sai kafirce duk wanda yaso zai iya yi kaduba babu wani abu da zai hana bawa imani ba wani abu da zai hana bawa kafirci in ka so ka kafirce in za kafirce ba wata na'ura da Allah ya makala a jikinka da ka so ka yi ridda sai ka ji ta hana ka kafiri kuma ba shi da wata na'ura da aka saka mai a jika wadda da ya so ya yi imani za ta hana shi don haka ba majiburi ba ne Allah maɗaukakin sarki da ya halicce sai son ya shi zama muhtar na'am na'am wacce a'a amfani da mashi'a a madadin irada kamar yadda malamai suka bayyana kuskure ne da rinka samun wasu malaman ahlus sunna a wajen ta'abiri wato garin bayani ne sai abin ya rikide musu tsakanin irada da mashi'a ba duk abin da Allah ya nufi yin shi ne kuma Allah yake son shi ba amma duk abin da kaga Allah na so to ya nufi faruwar abin to sai aka samu wasu malamai na ahlus sunna imma saboda karancin ilimi imma saboda karancin iya bayani ko kuma a jimillance kuskure sai ya faru sakamakon faruwar wannan kuskuren sai ainihin ya zama in suka zo za su bayyana irada sai su bayyana mashi'a a madadinta to sakamakon bayyana ainihin wato mashi'a a madadinta sai wannan kuskuren ya faru wannan kuskuren mugun kuskure ne a cikin aƙida fa ba shi da sauƙi ko kaɗan ba shi da sauƙi ko kaɗan saboda a lokacin da ka ɗauki mashi'a malam ka je ka shigo da su ka je ka duba ka shigo da su jama'a kun fahimta a lokacin da ka ɗauko kalmar mashi'a ka ajiye ta a madadin kalmar irada matsalar da za ta faru wato kenan yanzu a fakaice ka koma kana nuna cewa abin duk da ke faruwa a duniyan nan kaf na kafirci Allah yana son shi abin duk da ke faruwa kaf na saban Allah da ta'addanci Allah yana son shi wannan kuma ya yi karo da zahiri da baɗini da ma'anar da wannan aya take ɗauke ciki wala yarda da ibadi bil kufur to Allah yana yarje ya bayin shi abin da yake so yi to sai kai abin da baya so yaushe ne zai yarda da wannan abin a ƙarƙashin haka asalin amfani da kalmomin tauhidi sai ta yi tsantsan ba haka don za ka zurma akwai lokacin da ni kai na muna karatun aqidatul tahawiyya na yi amfani da kalmar mashi'a a madadin irada wani ya faɗakar da ni sai da na dawo na saurari kasaɗin sai na gane eh kuskure ne su ɗubba baka ne ba a amfani da kalmomin ɗaya a madadin ɗaya saboda ma'anarsu da banbanci na fata an gane to sai malam yake cewa wal abdu fa'ilun li fi'lihi haqiqatan bawa shi ne mai aikata duk ayyukan da yake aikatawa a haƙiƙan mana duk abin da ta gabawa ya aikata haƙiƙatan shi ya yi yayin yin sabu ilaihi haƙiƙatan kuma ana danganta waɗannan ayyuka gare shi a haƙiƙan wa annallaha yuridul kufra min alkafiri kuma Allah maɗaukakin sarki yana nufin kafirci daga kafiri ya faru wa uhu kuma haka ya so ya ga wannan kafirci daga kafiri to kaga wannan kalmar ma sai ka tsaya ka yi taka tsantsan shin wannan mashi'ar mashi'a ce asliya a'a mashi'a ce iradiya akan kafirin da Allah ya halicci fir'auna ba fir'auna ya wuce kaddara Allah bane ya faru kafircin da fir'auna yake yi ba fir'auna ya fi ƙarfin Allah ba ne ya kangare wa Allah ya yake abin da Allah ba haka ya tsara ba a yadda ka ga fir'auna ɗari bisa ɗari haka Allah ya yi shi kuma haka Allah ya nufi ya faru kuma wannan faruwar da ya faru haka sai ya zama haka Allah ya so shi da ya kasance sai dai Allah baya ƙauna baya son abin da yake yi ko kun fahimta don haka kaga wannan mashi'ar ba mashi'a ce ne asulin kufri ba amma mashi'a ce ne kaifiyatin ya tajawwalu fi hal alkafir fil kufr yadda fir'auna yake kafircin nan haka Allah ya so shi da yayi ba ya zaƙe bane haka Allah ya so shi da yayi don ne don ya cika wani alkawari na Allah ko kun gane jama'a malam yace amma wala yardahu Allah ba yarda da kafircin wala yuhibbuhu kuma baya son kafircin amma ga abin da fir'auna yake haka Allah ya so shi da shi fa yasha'uhu bi mashi'atihi al-kauniyya ka gani dan haka sai Allah ya so hakan ta faru kamar yadda ya so halittun shi su kasance wato kowadda bawa cikin halittu akwai yadda Allah ya so musu da ya kasance to haka din yake kasancewa bawan bai isa ya yi saɓanin yadda Allah ya so shi ya zama ba ma'ana kamar yadda a wajen halittar Allah ya so ka zama dogo in Allah ya so ka zama gajere ko ka zama wada ko fari ko baki yadda ya so ka ka zama haka za ka zama ko da kuwa daga cikin yadda ka zama ɗin to shi kuma baya ƙauna amma kuma kai dai a haka ya tsara ka ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan almashi'atul kauniya almashi'atul kauniya ma'ana son Allah game da yaya halittun shi za su kasance ya sha bamban da mashi'a ta mahabba Allah maɗaukakin sarki ya so fir'auna da kafirci kuma fir'auna ya kasance kafiri Allah ya so annabi Musa da zama annabi kuma annabi Musa ya zama annabi kamar yadda Allah ya so Musa ya kasance to amma Allah a haka baya ƙaunar fir'auna a haka kuma da Musa yake Allah yana ƙaunar shi wato matsala ce wadda wallahi girasa ce girasa wadda sai ka matsu tsakanin mashi'a irada da makamantansu malam yake cewa wala yardahu Allah baya yarda da ainihin irin wannan kafirci wanda ya so cikin halittun shi ya kasance wala yuhibbuhu kuma Allah baya so wala yuridu bi iradatihi addiniya dan haka da nufin shi na addini baya son wannan abu to ne misalin wannan an halatta maka auren mace musulma aka kuma halatta maka auren mace kirista to yanzu kaga nan an kalle su ne a matsayinsu na mata kuma an san mutum mumini ne ko kafiri yana son mace koya take yanzu soyayya kenan alkauniya alkhalqiyya at a ɗabi'ance duk imaninka ba za ka ce don wannan kafira ce ba ka santa a ɗabi'ance ba Ga shi kuma ta cika irin sharuɗan da kake so za ka iya ganin ta kaga ta yi maka ko kyanta ko ƙirar jikinta ko maganarta ko wani abu nata imani ba zai hana ka wannan ba nan ɗabi'a ce take mu'amala da ɗabi'a don haka kaga za ka so ta a matsayin ta na mace kuma matarka amma kirista ce wannan ma musulma za ka so ta a matsayin ta na matarka kuma mace amma musulma ce to yanzu ba imani ake magana ba to haka dawo soyayya ta addini kuma fa to wannan ba ka ƙaunarta ko misƙala zarratin da in ka ƙaunace ta ka shiga uku wannan kuma wajibi ka ƙaunace ta to sai a ce a ah, to tunda kaunar kaunarta ka sake ta mana sai ka ce a ah, dan me zan sake ta ina son a bata sai a ce a ah, ka yi tunka da warwara to ka ga ashe soyayya ta ka kashi biyu ne akwai soyayya ta addini akwai kuma soyayya ta ɗabi'a to wannan na yi muku misali ne mu halittu to shine amma ina so in kai ku ga abin da yake a wurin Allah ne shine nan malam ya tantance mana akwai almashi'a alkauniya ya Allah yake son ya ga bayin shi ga yadda ya tsara su so da Allah bai tsara a cikin bayin shi su zama mumine gaba ɗaya ba da haka ba za a taɓa samun duk duniya a zama mumine ne gaba ɗaya ba Allah bai tsara wannan ba har ta tashi ɗaya kenan na biyu irada addiniya kuma fa Allah madaukakin sarki yana son muminai yana ƙaunarsu saboda suna bin addinin da ya yarda da shi to waccan mashi'a alkauniya ita ta sa Allah yake saukar da kafirai ruwan sama ita ta sa ya bar su da rai ita ta sa suke samun arziki yanzu yana ba su ne a matsayinsu nawa na halittun shi Na haka sai a dafa abinci a gidanka da ɗan da ke maka biyayya da ɗan da ke saba maka sai dai a ɗauka a basu matar da kuka kwana faɗa sai a waye gari a dafa abincinka kuma sai ta ci a nan menene haƙƙi ne na ita matarka ce to amma kaga inda wani alheri ne zaka tashi da shi a gari ya waye ga waɗanda suka kyautata maka ka bata ba za ka bata ba saboda haka asali nan malam ya gama tantance matsalar sai ce fa yasha'uhu bi mashi'atihi al Walawar yarbahu wala yuhibbuhu wala yuriduhu bi iradatihi ad-diniyya a addinance Allah baya son kafiri ina dan zuwa kadan a addinance Allah baya son kafiri an fahimta baya ƙaunar shi amma a kauniyance fa a kasantuwar shi shi halitta Allah ne to abin nan da yake aikatawa haka Allah ya nufe shi ya aikata dan haka sai ka ji annabi ya faɗi a cikin hadisi cewa sallallahu alaihi wasallam eh, i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa an sauƙaƙe mishi ya yi aiki don ya tabbatar da abin da ya sa Allah ya halice shi me wannan ke nufi ka ga da kake jin sauƙin yin sallah a zahar ko haka kafiri yake jin daɗi yana tsalle na hallelujah Jesus son of God kai kuma sai ka ji abin yi maka nauyi shi kuma saukin abin yake ji shi Allah yana sauƙaƙe mishi dan yayi kafirci ya tabbatar da abin da Allah ya so shi da shi kai kuma Allah yana sauƙaƙe maka abu ne mai sauƙi ka yi sallah don kai ma ka tabbatar wa da Allah manufar shi a kanka shi ne ɗaimalu kullum muyassarun lima khuliqa lahu ka dubi wannan da kyau ko ka san yadda kake tsuma ka taho makaranta haka wani yake tsuma an jima da la'asar ya tafi gidan dambe tsuma yake yi sai ya kasa sukuni ko kun fahimta jama'a to haka wani yake tsuma sai ya ya saba ma Allah to haka kuma wani yankin makyarkyata lallai lallai yau sai ya karanta ayan nan lallai yau sai ya haddace kaza shine fa kullum muyassaru kowa an sauƙaƙe mai yana samun sauƙi don yi wa Allah abin da Allah ya kaddara a kan shi <laughs> jama'a kun fahimci <laughs> wato wannan karatu ne mai sauƙi amma yana da wahala shi yasa wannan littafin na ibn al-qayyim nuska biyu ce nake da ita ko uku akwai wata tsohon nuska da wani ya siya min naira goma sha biyar malami ne ya rasu a nan gari wani tuja malami babba ya ce wallahi shi tun da yake littafin nan ya kasa gane mai littafin nan ke cewa <laughs> ya ce in ya karanta ya ce wani lokacin sai ya ɗauka ko yana jin bacci ne ko yana jin yunwa ne ya ce hashiri yake wa littafin na musamman ya ce amma ya kasa gane mai littafin ke karantarwa ya ce har yanzu bai amfana da komai a littafin ba ya ce don haka mai mai da kuɗin shi shifa'ul alim wato shi ibn al-qayyim ya tsayaye nazari ne malami ne Allah ya mishi baiwa sai ke cewa in ka kasa fahimtar yadda Allah ya tsara kaddara a cikin bayi to kana da illa sai ce to bari ya rubuta littafi wanda zai baka magani shine yasa mishi shifa'ul alim ko kun fahimta jama'a za ka ji daga ƙarshe duk wani malami in yi magana kaddara ƙarshe sai ya ce a je a duba wannan littafin yana na ɗauko cikin tafan nan ba zan nuna abin nan ba amma dai tunda littafi ne shahararre Allah madaukakin sarki ya taimaka malam ya ce wa man sha'ub balal asalin abin da ya tayar da bata ladal firak al munharifa fi hadal ba bab a wurin kungiyoyi karkatattu dangane da wannan matsala Ba waɗanda suka ce kaddara ƙarya ce da waɗanda suka ce kaddara gaskiya ce kuma ɗan adam ya yi duk abin da ya so Allah ne ya kaddara mai waɗannan ƙungiyoyin da sun ɓata malam ya ce abin da ya taso da wannan ɓata wallazi auqa'ahum fi zalika abin da kuma ya saka su cikin wannan rikicin huwa taswiya bainal mashi'a wal irada <laughs> kun gani ko shine daidaitawa da suka yi tsakanin mashi'a da irada kaza Allah na so kaza kuma Allah na nufi to da suka daidaita shi ne sai suka rikice wa bainal mahabba war riba suka kuma daidaita tsakanin abin da Allah ke kauna da kuma abin da Allah ke yarda da shi sai ya ce fa kullum min aljabariya wal qadariyya sawwat bainahuma kungiyoyin nan guda biyu da jabariyawa da qadariyawa wato waɗancan da suka gaskata suka zake waɗannan da suka ƙaryata suka zage wurin ƙaryatawa dukkaninsu sun daidaita waɗannan abubuwa ne lakin jabariya qalu alkaunu kulluhu bi qada'ihi wa qadarihi jabariyawa sai suka ce kaga duniyan nan gaba ɗayanta to da hukunci ne da kuma kaddara Allah idan a ƙarƙashin haka sai suka ce fa huwa mahbubun duk abin da ke faruwa a duniyan nan Allah na so kuma ya yarda da shi da kisan kai da kafirci da zina da shan giya kaji inda ba su batar ta suka ce duk abin da ke faruwa a duniyar nan gaba ɗaya Allah na so amma alqadariya qadariya kuma sai suka ce qalu sai suka ce alma'asi laysat mahbubatan lillah lallai sabo Allah baya kaunar sabo wala mardiyatan lahu kuma Allah bai yarda da sabo ba idan sai suka ce to ko tun da haka falaisat muqaddara to ba Allah ne ya kaddara su ba Allah bai san da su ba wala ya lahu kuma Allah bai tsara su ba sun yi ubatakin ilimin Allah ne da ikon Allah suke faruwa kaji su kuma da nasu rikicin ya shigo jama'a kuna fahimta haka tsakanin khawarij da murji'i khawarij ya cika zafi da an yi kaza sai ce kafirci murji'i kuma duk nan da kai sai ce to haka Allah ya nufa rahama Allah na da yawa sai a ce a mutum yana shan giya yi mai wa'azi sai ka ce a ku bar shi haka Allah ya nufa wato shi murji'i tausayi da sassauci ne mai yawa har sai yake ganin cewa ai Allah ba zai yi ya azabtar da kowa ba saboda duk abin da kaga mutum yana yi haka Allah malaukakin sarki ya tsara shi kuma khawariji a wannan babin ya ɗauki zafi yana ganin Allah ya ce kada ka yi ka yi to ka zama kafiri to shi kuwa ƙadari abin da yake gani tun da dai Allah baya son kafirci to Allah bai yi kafirci ba kai da kai kafirci kai kai abinka Allah baya son fasikci kai da kai to kai kai abinka ba ruwan Allah da kai to malam shine yake cewa kaga waɗannan ƙungiyoyi gaba ɗayansu sai suka ɓata a ƙarƙashin haka sai ce wa min huna to daga nan ne waka a kullum min ƙaini fi ma waka a fihi min takhabbutu wa dalal waɗannan ƙungiyoyi guda su dukkansu sai suka afka cikin magana tubka da warwara nan ya faɗi magana can ya warware sai ɓata ta biyo baya wa hadallahu ahlus sunna sai Allah ya shiryar da ahlus sunna ila alfariq fariq ila tafriq bainahuma sai suka iya bambance waɗannan abubuwa guda biyu kama dalla ala zalika alkitabu wa sunna kamar yadda qur'ani da sunna suka yi nuni a haka karshe dai malam ya yi sharhi gaskiya duk wanda ke neman fahimta waɗannan bayanan da muka karanta <laughs> sun isa in ba haka ba kuma in kai alilu ne to sai ka koma littafin ibn al-qayyim gashi nan shi ma zai ce yace a duba fatawa ta ibn taymiya mujalladi na 8 shafi na 256 zuwa 261 da mujalladi na uku shafi na talatin da shida zuwa shafi mujalladi na sha uku shafi na talatin da shida zuwa talatin da bakwai sannan da majmu'atul rasail wal masail an gane ta shekul islam a cikin shafi na ɗari da hamsin zuwa ɗari da hamsin da biyu da kuma shafi na ɗari da sittin da tara sannan sai littafin al-itiqad na al-imam al-baihaqi shafi na hamsin da uku zuwa saba'in da uku sai kuma sharhu usul i'tiqadi ahli sunna mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar zuwa ɗari wal ainu wal asar fi aqaidi ahli asar shafi na 41 da ɗaya sai kuma lawami'ul anwar a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in zuwa ɗari sai kuma ma'arijul qabul ma'arijul qabul a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da arba'in da takwas zuwa ɗari uku da sittin da uku sai ya ce wa kad afrada al-imam ibn al-qayyim kitaban faridan fi hadha al-mawdu ibn al-qayyim ya ware wani littafi ɗaya tamkar da dubu akan wannan matsala wa huwa sunan littafin shifa'ul alim fil qada'i wal qadari wal hikma at-ta'lim ma'ana warkar da mara lafiya game da hukuncin Allah da ƙaddara Allah da hikima Allah da kuma dalilan da ke cikin wasu ayyuka da Allah yi wato in ka karanta littafin jama'a littafin ya kafi kashi biyu ne a jimillance akwai abubuwan da principles ne ke kawa'id ne ka'idoji ne na ilimi yake kawowa akwai inda yake kuma rassan su ne yake tsayawa ya wargaje su kamar wannan matsala ta mashi'a da al'irada da al'arriba da almahabba tsayawa ya warware kowace ɗaya bayan ɗaya amma wani wurin aka zo kawai sai ta kawo maka ka'idoji ya ce kaza ga ka'idar da za ka bi shi kaza ga ka'idar da za ka bi shi sai dai yanayi yana buga misali to shi littafin idan ka karanta shi wato ya fi kama da abubuwan da mutane sukan tambaya a babin fiƙihu in ba ku manta ba a hadisin bukhari wata mata ta zo ta cewa aisha me yasa mace take rama sallah sallolin da bate ba ayin azumi da bate ba in tana haila amma me yasa ba ta rama sallah yanzu ka san abin da take tambaya aisha at-ta'lil ba Salatan, wannan tambayar mutum yana da yancin ya yi ta a matsayin shi na ɗalibi me yasa aka ce a yi sallar juma'a raka'a biyu gashi ta fi falala amma sallar azhar da ke ƙasa da ita kuma aka ce a yi ta hudu me yasa kana da yancin kai wannan tambayar to amma wannan tambayar da wa Aisha a lokacin Aisha ana fama da khawarij haka sai aisha ta ce a haruriyatun anki ke ba haruriya ce ko wato daga jawa suke kamar yanzu mutum ya zo ya ce maka alagafa tabala ina hukuncin aikin gwamnati da siyasa yana da yanci ka ce mishi ya halatta ko bai halatta ban ka dalilai amma yanzu da ake cikin wannan zamani da an yi maka wannan tambaya abin da zaka fara tunani ko dai kai dan boko haram shine aisha ta ce a haruriyatin anki. ba haruriya ce ce ba ya ce amma idan ka koma ka ga malam abubakar ibn al-arabi yau shekara ɗari tara da ta wuce sai da ya tsaya ya fitar da dalilan da ya sa ake iya rama azumi ba a iya rama sallah daga cikin hikimomin ya ce saboda azumi abu ne kaɗan amma macen da ta kwana biyar ba ta azumi saboda haila ba ta sallah maka ce za ta rama azumi biyar za ta rama sallah fa ashirin da biyar sai ya ce duk sallar da ta wuce guda biyar in mutum zai rama ta ba a rama ta cikin hayyacin shi idan haka da ka zo ka rama ta ba ba za ka ce an ban maka <laughs> ko kun fahimta jama'a to yanzu ka ga wannan a fikin kenan ko to abin da malam yake cewa a cikin aƙida shine ibn al-qayyim ya irin wannan saboda akwai irin waɗannan tambayoyin a aƙida me yasa a wuri kaza Allah ya ce kaza innaka la tahdi man ahbabt lakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda ka so Allah ke shiryar da wanda ya so me yasa wani wuri kuma sai Allah gashi yana cewa annabi din can ya ce mai baya iya shiryarwa nan kuma sai ya ce wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim kana shiryawa da miƙaƙƙiyar hanya yaya shirya take to sai ibn al-qayyim sai ya warware maka to amfanin littafin kenan kuma gaskiya na gaya muku littafin ba shi da wata matsala amma bari gaya muku sirrin ilimi da kuma sirrin waɗannan littattafai waɗannan littattafai da malamai suka rubuta su na bincike asali ba ka iya ɗaukar littafi haka siddan ka je ka karanta shi ka fahimce shi sai in ya gabata an taɓa karantar da kai wani darasi ko da na minti biyar ne akan wannan matsalar da an warware maka to duk abin da zaka karanta sai zama sharhi to galibin abin da yake faruwa in kuka dubi a kasashen nan namu littattafan mu na tauhidi in ba yanzu da ahlus sunna suka zo ake karanta waɗannan littattafan ba gaba ɗaya babu waɗannan matsalolin don haka dan malami ya tafi kasuwa yanzu ya je ya siyo wannan littafi ya ga as-sawa'iqul mursala ala al-jahmiyyah wal mu'attila sai ce to Allah ya taimaka Ya ga haka ya ba wannan haka ce ɗari bakwai sai ce wai wai wai Allah bai ba ni fa. abin da ya sa asali bai san me littafin yake karantarwa ba saboda bai gabata an taɓa shi wata lacca ko ta minti goma a kai ba to malaman ahlus sunna sai suka zauna suka rubuta waɗannan littafai sai suka cika su da matsalolin aƙida gaba ɗaya sai zaman aka karantar da kai littafi ɗaya za ka waye gari matsalolin aƙida wajen ɗari uku amma su ɗari uku ba duka ne an tsaya an kwance maka su ba yanzu ku dubi wannan magana da muke sharhin ta fa sharhi ne ya ja mana tsawaita karatu in ba haka ba duka duka maganganun fa ita ce wa kana al-ikhtilafu fi khalqi al-af'ali hal hiya muqaddaratun am la qala wa qawluna fiha anna af'al al muƙaddara muqaddara ma'luma wa dhakara ithbat shikenan karatu amma ɗalibin da aka karantar da shi wannan eh in dai an karantar da shi a bisa tafarki na ahlus sunna to ana sa ran malamin shi zai tsaya ya warware mai matsalolin karshe sai ce to a duba littafi kaza a duba littafi kaza a duba littafi kaza to yadda ake yin abin a cikin tsari na ahlus sunna shine kai kuma ɗalibi to da sauran zaman lafiya sai ka je ka duk abin da ka karanta da ka fahimta ba sai ka sa alama duk inda ka karanta baka fahimta ba sai ka sa alama sai kuma ka zo sai ka zauna sai ka tambayi malam sannan sai ka je sai ka sake final revision to shi kenan ka zama malami akan wannan matsala wannan shi zai sa na ɗaya ka san matsalolin aƙida dalla-dalla na biyu ka tara littafan aƙida ɗari bisa ɗari don haka duk matsalar da ta taso sai zama za ka iya tunkarata don ka santa. amma in kuka dubi yadda ake karatun tauhidi ko hadisi ko fiqhu ko tafsiri a ƙasar nan tamu ba ni baki in baka fassara ne dan haka ba za ka taba zama researcher ba ba za ka taba zama ka iya tsayuwa da kanka ka je kai bincike ka zo ka gabatar da wani abu wanda zai iya amfanar ka ba ko kun fahimta jama'a sai dai mutum kala ya ce maliku imamu maliki radiyallahu Allah ya kara mishi yarda tammat ta cika bihamdillahi da godiya Allah wa husni da kyakkyawa hatima hatima shikenan sai a tashi me ka fahimta abin da ka fahimta haka aka dade ana wannan karatun haka aka dade ana wannan karatun shi yasa an samu lokacin da abubakar gume yana karatu a ƙasar nan ba sa kauna shi amma dole sai sun saurara saboda nan ne suke iya fahimta me ake cewa can in sun saurara din ne za su ji ana karatun amma ba sa fahimta ko <laughs> kun gane ba sa kaunar shi yana karatun amma sai sun saurara saboda ne mun suke fahimta amma can da kake kauna ba ka fahimtar me ake cewa Da ka je ka rike jallalaininka ana yi kana gyangyaɗi rabi kana hamma in ta kama ka aika a siyo maka goro kana ci <laughs> na fata an gane to da ya zo ya fara tafsirin nan sai ga kowa ya makale yana saurare saboda yana fahimtar me ake cewa domin asalatan shi ne bayan ya yi wannan karatun irin nasu ɗin na dukunkunan sannan ya ji ya yi mai kyan to ya san illar wancan ya san yadda fasara take cuɗewa shi yasa in ya ba da fasara kaza baka fahimta ba sai ya faɗi kaza sai ka ce Allahu akbar to ka fahimta kenan to amma can harafi ɗaya fasara ɗaya baki ɗaya fasara ɗaya kalma ɗaya fasara ɗaya in ka ce baka fahimta ba shi ma malamin ya ce shi ma haka take don karatu ne an taqalidin shi ake kira karatun aku aku kuturu in ka ce ubanka shi ma sai ce ubanka to me ma'anarta shi ma bai sani ba saboda haka jama'a waɗannan matsalolin abin da ake nufi da su shine matakin farko ɗan kaɗan ɗin da ake karanta ka fahimta to mataki na biyu ka je ka nemi littafan mataki na uku za ka karanta su ne ka tsaya kai musu karatu karatu na haƙiƙa to mataki na hudu shine tambayoyin da baka gane ba sai ka dawo sai ka gabatar da su kuma waɗannan tambayoyin ba rubuto su kake yi ba wai kai zaka zauna ne irin yadda yanzu ɗaliban ilimi za ga ɗalibi ya zauna babu littafi na taƙayid ba na rubuta fa'idoji da tambayoyi sai ka samu lokaci kuma in aka zo baka ansa a wancan lokaci sai ga ɗaliban ana ba su ansa suna rubutawa ana ba su ansa suna rubuta ana ba su ansa suna rubuta yanzu ka je ka shiga majalis na ɗaliban ilimi a duniya sai ga kowa yana da handset ko mp3 wanda da ya ce algafata malam karatun da kai mana ran nan kaza kaza ban fahimta ba shine muke son malam ya ƙara bayani zaran malam ya ce bismillahir rahmanir rahim sai a je mp3 din sai ya saurara bayan mako guda ya je ya rubuto abin da malam ya faɗa amma shi ya yi recording ne sai ce algafata malam ka samu lokaci a dan duba min wannan abin haka ne kai bayani to sai je sai adana wannan takarda bayan shekara ashirin ko talatin in matsala ta taso yana da bahasi a kai shi kenan amma yanzu kaga abubuwan ba dan muke rekodin abubuwan nan ba watsewa suke yi kawai to ƙarshe dai malam kun ji abin da ya ce aje a duba wannan littafi sai ya ce falyuraja aje a duba wannan littafi wa aidan al-mujallad samin min al-fatawa khas yab'a bi bahsin bi bahsi mas'alat al-qada'i wal qadar yace har wa yau mujalladi na takwas na littafin fatawa ta ibnu taymiya wannan mujalladin akwai ɓangare na musamman dangane da bincike akan matsalar kaddara da kuma hukuncin Allah wanzur usuluddin ka duba littafin usuluddin nawa kenan lil bagdadi na malam bagdadi shafi na 131 zuwa 134 har zuwa 145 da kuma al-insaf lil baqillani a cikin shafi na 500 eh, zuwa 225 eh, da tara sannan lama'ul adilla na ainihin wato ibn juwaini na juwaini afwan shafi na 120 zuwa 121 sai kuma littafin al-ghunya fi usuluddin a shafi na 126 zuwa 127 sai littafin at-tamhid na al-baqilani a shafi na 317 zuwa 368 sai maqalatul islamiyyin na ash'ari shafi na 227 zuwa 228 sai almilal wan nihal almilal wan nihal ko dai na ibnu hazmin ko na shahru satani a zahiri na shahru satani yake nufi a nan a mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da takwas da kuma sharhul usulul khamsa na ainihin abu ali aljubba'i a cikin shafi na ɗari biyu da casa'in da tara wa ma ba'a da haka karanta har abin da ya biyo baya kun ga waɗannan littafan kaɗinsu muna da su a makarantar nan lazumin shine kowa zai je ya karanta lokacin da wannan zai ɗau wannan wannan ya ɗau wannan wannan ya ɗau wannan shine sai ka ga karatun kwana ɗaya ne a mako amma kuma kana da asamin na kwana bakwai wanda in baka yi kokari ba a cikin kwana bakwai din ba zai gamu ba amma matsalar himmat ta watse ga ɗalibai ya ga littafin sai zai ce kai wannan ne fa mala yake faɗi ran nan kai ashe yawa ne da shi wai an cika gari kuma da ɗagaggun wanduna da littafi a hannu nan ganka nan ga ustazu duk matsala an ta taso ana sa rira ka warware to in ba wasa aka yi ba sai zama abin alhimaru alal himari ne ka hawo jincen kai ma jincen ne <laughs> Allah ya kyauta jama'a kun ji wannan matsala malam yace summa zakara al-khilafa fi ahli al-kaba'ir sannan malam Muhammad ibn al-Khafif ya ambaci sabanin da aka yi dangane da masu manya-manyan zulubai masu manyan zulubai mutumin da ya sha giya ko ya zina shin wannan mutumin kafiri ne ko musulmi ne fasiki shine malam yace sannan ya ambaci wannan wa mas'alatal asma'i wal ahkam da kuma matsalar sunaye da hukunce-hukuncen masu sunayen me yake nufi da wannan haka suke kiranta a cikin tauhidi ita ce al'asma mas'alat al'asma mumini musulmi fasiki kafir mutumin da yana kafirci sunan shi kafiri sai ce la ilaha illallah ya sunan shi musulmi ko ya halatta a ce mai mumini ko kuwa to yana nan yana da imani ya kai matsayin mu'mini sai kuma ya sha giya shin za a kira shi fasiki ko kuwa sai a lokacin da ya sha giya ne kafin ta sake shi in ta sake shi ya koma ya zama mumini shine malam ya ce malam muhammad dan hafif ya ambaci saɓanin da malamai suka yi game da matsayin waɗannan sunayen da kuma hukunce-hukuncen sunayen gashi yace ce al-asma'u wal ahkam al bil asma ay asma'uddin sunaye na addini misal muslim kamar musulmi mu'min kafir fasik wal bil ahkam ay ahkamu ha'ula'i fi dunya wal akhirah me matsayin musulmi a duniya me matsayin shi a me matsayin mumini a duniya me matsayin shi a me matsayin kafiri a duniya me matsayin shi a me matsayin a duniya me matsayin shi a lahira jama'a kun fahimci wannan da kyau gashi nan sai malam yake cewa a duba littafin alfurqan na shekul islam dinna majmu'al rasail al-kubra na fata an gani alfurqan baina bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan ibnu taymiya yana da tafai biyu ne da wannan sunan ku kiyaye wannan shi kuka fi sani akwai kuma alfurqan furqan bayna al-haqq wal batil shi ma ibnu taymiya yayi shi yawa ku kiyaye duk girman su da a cikin ainihin mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da takwas sannan sai kuma at-tanbihatu saniya shafi na ɗari biyu da ɗaya da at-tamhid na al-imam al-bakilani na fata an gane da wannan zaka gane shekara ɗaya da za a ce ka je ka zauna a wurin malami ka yi karatu ka ji irin karatun ba wai karatu ne za a zo a yi da safe kawai a watse ga sai kuma jibi malaman salaf a zamanin sun suka yi sallah asuba sai kuma ainihin su zauna suna zikirori har lokacin da rana za ta fito sai su tashi suna sallar walaha to da zara an yi sallar walaha kuma sai a haɗu sai a fara karatu za a yi karatu har tsakiyar rana sai kuma a tafi a je a yi ƙailula shine a yi bacci a huta idan aka yi sallar azhar sai a ci gaba da karatu idan aka yi la'asar sai a ci gaba da karatu idan aka yi magariba sai a ci gaba da karatu sa'annan na kai isha sai kowa ya watsa ya tafi gida ya ci abinci kuma sai ya kwanta can tsakiyar dare kuma sai tashi yana salloli wannan shine shekara ɗayan da ɗalibi zai je zauna a wurin malami sai koma garin su ya dawo ya zama malami kuma ku duba karatun ko da yake manya ne abin da nake nufi da manya irin ku ba yara ne waɗanda za su ce suna bukata za su je su kwalla ko su yi wasa ba da yake manya ne sun san ciwon kansu ba asabar ba lahadi ba alhamis ba juma'a shi kawai ya zo ya karatun wani ma in malamin ya ce to amma ni ba na karantarwa alhamis da juma'a sai ce ala gafata malam guzuri na zai kare in na dade a garin nan na gaya muku shahararren kisa a amash wadda ɗalibi ya zo wurin shi ala gafata malam na zo karantar da ni hadisai amma kwanaki uku ya rage mini in yi a garin nan dan na dade ina yawo ban same ka ba idan na wuce kwana uku guzuri na zai kare to ashe a lokacin a amash ɗalibai sun mai laifi ya rufe makaranta ya ce ya ba su suspension ya ba su hutun dole sai bayan lokaci kaza ɗalibi ya ce algafa ta malam in na zauna wannan lokacin guzuri na zai kare ban san yadda zan yi ba ya ba karatu sai kawai ba shi wuri ɗalibin ya zaman shi a masallaci dama amash baya gani sosai bindini ne da shi da aka tashi sallah ta isha sai ɗalibin ya rike mai gora irin zai kai shi gida sai jai sai suka yi bayan gari ya ce to ala gafata malam yanzu fa bayan gari muke ni ne ɗalibin nan da na zo daga wuri kaza hadisan nan in ma ka biya min su yanzu wallahi in ba haka ba tafiya zan yi bakka ya ce ya hada takilla kai ka ji tsoron Allah ya ce ya sheikh ittaqillah anta kai ma ka ji tsoron Allah ka biya min karatu ku karanta yana nan za ka kawo cikin sayar alamin nubala ce ka ji tsoron Allah kai ma ka biya min karatu ya ce subhanallah ka ji tsoron Allah ya ce wallahi malam kai ma ka ji tsoron Allah sai ya ce to zauna an biya ma sai zauna ya fara biya mai sai ya sa fitila nan da nan yana kwafi hadisai yana kwafi hadisai yana kwafi hadisai madalla da malai ya gama ya rubu malai ya san sana sai ya ja malam suka to cikin gari a towa da malam fara jin hayaniyar jama'a sai ce ihu barawo ce gashi nan ku kama shi ba wasu hadisai nawa ya sata sai aka taru ya aka sai ce hadisai na ne ga su ya kwace kai ya aka yi ce a kunjiyar da aka yi ka ce a ala gafata malam ka fi mishi mana yace ya cutar da ni ne a to alaga mutum malam ka yafe mishi yace to hadisan ma din na ƙarya ne je ka na ƙarya ne sai ce ai wallahi malam ka fi ƙarfin ka ruwaici hadisan ƙarya yace kai sai hada ya nashi nashi kashi gari gari ya waye Ka kaga yanzu anan ina gaya muku ne lokacin da muke muqaddimar sahihu muslim an ce imamu muslim ya je ya zauna wurin Qutaiba dan Sa'id an ce imamun nasa'i ya je ya zauna wurin kutaiba dan sa'id tirmidhi ya je ya zauna wurin kutaiba dan sa'id shi kutaibaɗan dan sa'id ya zauna a rayuwar shi baya komai ne karantarwa yake yi dan haka kazo. ba alhamis ba juma'a ba asabar ba lahadi ba dare ba rana karantarwa yake ka kawai imamun tirmidhi ya je wata goma sha bakwai muslim ya yi shekara ɗaya nasa'i ya yi shekara ɗaya da wata biyu to abin da nake cewa ka duba mafi yawancin hadisan al'imamun nasa'i daga kutaiba ɗan sa'id ne amma duk a shekara ɗaya me yasa irin waɗannan hadisan yau ga su imamul bukhari ya tara mana su tatattu ba ma iya sauke su a cikin shekara ɗaya sai don ba karatun ake ba ba ake ba za a sa ɗan awa ɗaya ne da rabi shi kenan a yi a wuce abinda muke cewa jama'a hadisin abdullahi dan mas'udin ku daina hujja da shi ana magana jama'a gari ne jama'a gari ba a musu wa'azi kullum amma ɗalibin ilimi musamman wanda ya zo ya ƙara ilimi ya je garin su ya karantar shi kan ko ranar sallah in aka sako idi ibnu hajar ya ce malamin su ibnu mulakin tara su yake ka je ka ɗibo soyayyen nama zo ka tasa gaba da kunun zaki ana ci gaba da karatun hadisi ranar sallah haka ibn ah, menene ibn hajirin yace malamin su ko ranar sallah karatu yake za a je ibe a dawo yake attajiri ne ga nama can ana soyawa ga kunun zaki can ya dumdumu nan kuma ga malam na hadisi ka je ka ɗibo ranar sallah fa ba ya musu hutun sallah ma yara sai ba su hutu mata sai ba su hutu amma ba ka ganin a zamanin annabi da annabi da abubakar sun yi hutun sallah ba zuwa suka zauna ba suna jiran aimar maza masu hutun sallah su zama a koma a ci gaba da zikiri da haka annabi zuwa ya kwance shi a gida abubakar ya zai same suka zauna ɗalibin ilimi bai kamata ya zan yana da wani shugul da ya fi mishi ilimi ba amma in ya zama jama'a kana ɗalibin ilimi kana son sai ka hau babur irin na 'yan gayu sai ka hau mota irin ta yan gayu sai ka sa shadda irin ta yan gayu irin yawo da yan gayu suke da hayaniya duk sai ka yi waɗannan littattafan hadisin da malaman suka rubuta su waye za su karanta ma'ana yanzu suna sa'i ba su da magada kenan abin da muke so ku rinka dubawa kenan waɗannan littattafan da suna sa'i suka rubuta suwa aka rubuta wa su karanta waɗannan mutanen na cikin gari eh an rubuta su dan ɗaliban ilimi ne kuma idan da malaman farko suka samu abin da muka samu wallahi al'azim da ba haka ba su a lokacin hadisan wani malami ne yake da littafi mai girma da zai karanta da hadisan aka suke da haka in ka zauna malam ya gama karantar da kai sai ya ce na gama karantar da kai hadisan da ke wurina kara gaba akwai malam wani yana gari ba can ma je ka ba. a yanzu za mu iya bugun kirji jama'a mu ce duk wani hadisi da ya inganta aka ruwaice shi a duniya kaf malamai sun rubuta shi a cikin littafai kuma na gaba me yawaita ban muka ce a makarantar nan muna da waɗannan littafan to me ya rage sai a karanta to kowa ya ce bai da lokaci to da yaushe kenan su suwaye za su karanta waɗannan littafan Allah ya kiyaye to malam yake cewa ah, wa qala sai kuma shi wannan malami ya ce kauluna mu abin da muke cewa innahum mu'minuna alal itlaq su masu manyan zunubai muminai ne kai tsaye za a kira su muminai wato ku dubi yadda malamin yake yi idan ya kawo sabanin malamai sai ce amma shi ga tashi magana wasu sun ce mutumin da ya sha giya ya kafirta suwaye waɗannan su ne khawarij su ne 'yan ƙato in suna wa'azi zaka ji suna cewa kafirin banza kafirin hofi khawarij wasu kuma sai su ce to yayi iya da kanshi kaddara Allah ce ta hau kanshi ba za ku ji tausayin shi ba haka Allah ya nufa da shi kaga jabariya kenan ko kun fahimta jama'a to mecece mu ta mu aqidar sai ce mu dai matukar mutum musulmi ne dan yayi laifi ba za mu ce ya kafirta ba amma alal itlaq za mu iya cewa mu'mini ne amma wa amruhum ila Allah ta'ala al'amarin su na ga Allah in sha'a azabahum in Allah so ya azabtar da su ya azabtar da su wa in sha'a afa anhum in Allah ya so ya yafe musu sai ya yafe musu kaji magana da malam ya faɗi professor Tuwajiri shi ko sai ya ce wa hadha raddun alal khawarij wannan raddi ne ga khawarijawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wal murji'ah wal jahmiyya waɗannan su suka kawo rikici dangane da ahlul kaba'ir khawarij su kafirta mu'tazila mu'tazila su kuma sai su ce to shikenan yanzu abin da za su yi za su ɗauki manzila bai na manzilataini sai su ce wanda ya sha giya ba kafiri ba ne musulmi ne zai ce ba musulmi ba ne to na iri ne sai su ce huwa fi manzilatin bainal manzilataini yana wani matsayi shi dai ba kafiri ba shi kuma ba musulmi ba to yaya kenan sai ce a matsayin shi kenan to shine malam ya to wannan maganan mai da martani ce gare su kun ga dai na ɗaya malam yace mu dai alal itlaq mun yadda cewa muminai ne dan abin da zaka ce suna da aqidar imani ko ba su da ita dan mutum ya sha giya idan ya watsa ki in ka ce mishi kai eh ka yadda da Allah zai ce to tunda na sha giya a ban yadda ba zai ce tunda na sha giya ban yadda da annaba ba ban yadda da littafan Allah ba ana nufin fa ya watsa ke ma'ana ya yadda ya aikata laifin ko kuwa dan mutum ya yi zina zai dawo daga baya kuma ya ce babu Allah littattafan Allah da mala'iku ƙarya ne don haka abin da baka duba ka dubi hadisin Jibril hadisin mala'ika Jibril ya kawo ka'idojin musulunci guda biyar ya kawo ƙa'idodin imani guda shida shin ka taɓa samun wani musulmi don ya sha giya ko don ya yi zina ko don ya ci haram ko ya yi sata ka samu ya karyata waɗannan abubuwan to don haka ka ga mu'mini ne alal itlaq ko kun fahimta to amma wannan giyar da ya sha kuma fa za mu iya wanke shi daga cewa ba komai a amma shan giyan nan zai hana Allah maɗaukakin sarki ya saka shi a rahama a'a imanin nan zai iya kuma tare shi daga shiga azaba Allah sakamakon giya da ya sha a'a Na haka ga abin da ya fi ne. na yadda mu'mini ne wuta zai je ko aljanna wannan kuma al'amarin shi yana ga Allah saboda tun da yana da aƙidar imani in Allah ya so sai rinjayar da imanin sai ya saka shi aljanna ya fi mai shan giya duk da yana da imanin saboda ya saba dokar Allah in Allah ya so sai kai shi ya azabtar da shi a wuta sannan daga baya sai ya ciro shi saboda imani shi ashe kenan tun da dai bai mutu akan kafirci ba sannan kuma a cikin imanin nashi ya samu safan Allah to ba za ka ce wa na kai tsaye aljanna ba ba kuma za ka ce wa na kai tsaye wuta ba amma suna dai za ka ba shi sunan mumini to amma matsayi fa sai ka ce al'amarin shi yana ga Allah in Allah so ya fi mishi ya fi in Allah so ya azabtar da shi sai azabtar da shi wai wannan gawa ake magana ma ana maganan mumini ne fa da yin saƙon Allah ya mutu bai tuba ba wanda ya saba ma Allah din ya tuba kafin ya mutu ba shi ake magana ba ana maganan mumini ne yana da aqida imani sai ya sha giya ta yi a cikin magagin giyar ya mutu sai ya sata mai yiwuwa garin hukuncin sata ya mutu to yanzu wannan mu'mini ne alal itlaq amma ya mutu da wani sabo da bai kai kafirci ba to kar ka ce yana can a wuta kar kuma ka ce yana can a aljanna sai ka ce al'amarin shi yana ga Allah to kaga cewar al'amarin shi yana ga Allah in ya so ya azantar da shi in ya so ya mai afuwa to ka rugurguza khawarij da mu'tazila da murji'a da jahamawa domin su waɗannan za su ce kai tsaye kafiri ne waɗannan za su ce a'a yana wuta waɗannan za su ce ba komai yana can a aljannar da tafi kowace ma saboda imanin shi wannan saɓon ba komai ko da bai tuba ba kuma ya ce wannan magana ta dunkule su te musu raddi sai ce fa innal khawarij domin su khawarijawa shine dan a rinka karatu daidai da zamani su ne yan boko haram kenan a yanzu salabat musamman imani an murtakibil kabira sun cire sunan imani daga duk wanda ya aikata babban zunubi da ya sha giya sai su ce ba mumini ne. wa kaffaratu zalika kuma sai su kafirta shi wato kun ga logic na farko da suke ɗauka shi saɓon Allah za su yarda cewa saɓon Allah ne amma sai su dube shi a wata fuska wadda za ta bayi zuwa ga kafirci shi ne abin da suke yanzu sai a ce yanzu wannan dokar da kake bi ta gwamnatin najeriya e ta allah ce sai a ce a'a mutum da ba ta allah ba ce ta mece ce sai ka ce ta kafirci ce a ce to ka gani yanzu ka yi me kenan ka yi kafirci sai a ce shi kenan sau da haka e wannan giya da ka sha Allah ne yace a shagiya annabi ne yace a shagiya Allah ya hana ko bai hana ba eh ya hana amma ka sha eh ko ka kafircewa Allah irin majibin da suke bi kenan wato za a yi ta jan kafircin ne kamar alewa har sai an tabbatar an manna maka shi a goshi ya kame shine malam yake cewa ammal mu'tazila su ko mu'tazila fa fa inna man ata kabiratan indahum sara fasiqan fi manzilatin bainal to a suka duk wanda ya aikata babban zunubi to ya zama fasiki ya koma wani matsayi a tsakanin matsayi guda biyu la mu'minu wala kafiru sai ce shi ba mumini ba shi ba kafiri ba lakin hukumuhu fil akhira inda haula sai dai kuma su mu'tazilawan cewa suke irin wannan muminin da ya sha giya ko yayi zina ya mutu bai tuba ba annahu khalidun mukhalladun finnar dawwamamme ne abin dawwamawa a wuta la ya khruju minha abadan har abada ba zai fita ba saboda ya sha giya haka suke cewa wa qabala al khawarij wal mu'tazila ha al sai ainihin wato wa qabala al khawarij wal mu'tazilata al murji'atu haka za a karanta wurin sai murji'awa kuma suka muƙabalanci khawarijawa da mu'tazilawa faƙalu sai suka ce la ya burru ma'al imani zambun suka ce dai kana da imani ka sha kurbinka da giya da zina da sata ba komai za ta su kawo hadisi hadisin abu zarri shine babban hujjarsu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wanda duk ya mutu da la ilaha illallah sai ya shiga aljanna sai abu zarri ya ce wa in zana wa in sarak ko da ya yi zina ko ya yi sata sai manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata manzo Allah wa in zana wa in saraka manzo Allah ya sake maimaita ƙarshe har ya ce wa ala ragami an fi abu zarri abu zarri ko baka so sai ya shiga aljanna ko kaki sai ya shiga sai ce to kun gani amma kai a hakikanin ma'ana hadisin abin da yake nunawa zai shiga aljanna don shan giya da zina ba kafirci ba ne amma kuma ba sa wanke shi daga Allah zai iya azabtar da shi da wannan laifin sannan daga baya a yafe mishi a ƙarƙashin wannan malam sai ya ce suka cewa suke in dai mutum na da imani to ya sha kurmin shi zunubi kawai ko yayi ba komai amma bari ku ji kuma insafan lahum ba fa cewa suke aje a yi ba ba cewa suke je ka kai zunubi ba cewa suke ko kai ba komai ko da yake a fakaice za ka gama ana ɗaya ce amma a tauhidance akwai bambanci ba umarni suke je ka kai zina tunda da kana da imani ba amma sai ka zo ka ce kai zina sai sai ba komai ka damu kanka sai ka ce a gashi mumini ya sha giya ya mutu sai sai yana aljanna a ce giya fa ce a mumini ne ba komai ko kun fahimta jama'a sai malai yake cewa fa imanu asfaqin nas ka imanil anbiya a wurin su musulmin da yafi kowa fasikanci ya sha giya ya zina ya sata ya kisan kai sai suka ce imanin shi daya da imanin annabawa ba bambanci wa murtakibul kabira indahum mu'minun kamilul iman suka ce mai aikata babban zunubi a wurin su mumini ne mai cikakken imani li'anna imana inda indahum shay'un wahidun suka ce domin imani a wurin su haka yake a tsaye stagnant la yazidu wa la yanqus baya karuwa baya raguwa don haka idan da giyawan ka tashi a imani to da giyawan za ka mutu <laughs> ko kun fahimta jama'a baya raguwa baya karuwa don haka idan farko imaninka ya tsire ɗari bisa ɗari sai aka waye gari ka koma kana shan giya kana zina kana sata kana komi sai ce kana nan intact komi yana nan daidai da kai da annaba duk matsayin ku daya malam sai ya ce wa huwa ako imma al-ma'rifa aw tasdiq al ikhtilafin bainahu su kan suna da sabanin aka ce musu me imani ko dai su ce ma'arifa sanin Allah ko aka ce me imani sai su ce at tasdiq ta Allah sai suka ce to ma'arifarka ga Allah saninka ga Allah da annabawa ɗaya ne tasdiqinka ga Allah da annabawa ɗaya ne ko da ka sha giya haka suke cewa malai ce wastadalla haula'i bi nususil wa'd wastadalla ula'ika bi nususil wa'id waɗancan sai suke kafa hujja da nassoshi na ainihin wato wa'ad su ne suwa nassoshin kyakkyawan alkawari na rahama su ne murji'a su kuma waɗancan sai suke kafa hujja da nassoshin azaba sai ai Allah ya ce wa man ya'sullaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan khalidina fiha wanda bi ya saba wa Allah ya saba manzon Allah wutar jahannama in ya shiga dindindin ba fita sai ce wanda ya sha giya ya saba wa Allah a ce ya saba manzo Allah zai ce sai ce shikenan yasa akwai rudani jama'a idan ka dauki duk hayaniyar da ke faruwa a Najeriya fa in ka shigar da ita cikin littafin al-milal wan nihal na shahru satani a wuri ɗaya ba a tsaya duka hayaniyar nan ta Najeriya duk a kungiya ɗaya ne ake duk hayaniyar da ake yi ina so in nuna maka ne akwai hayaniya a kidoji a duniya kuma waɗannan a aƙidojin kakkace fa sun ƙare saboda zamani ya yi tsawo a ko aikin hajji in ka je sai dai baka jin larabci duk malamin da ka gani tsogale shi da magana za ka ji wani iri ne daban <laughs> ka gan su masu sa yan nan da bindi haka a gaba yan oman galibin su khawarijawa ne ibabiyya ne na tsogalu wasu da magana muka fara magana sai suka ce a sun fahimci ni malami ne su ma sun zo da malamai su likitoci ne aka yi sallar isha na su muka je suka ce to ga malamansu muka zauna na ce mun fara magana ne sai na ji wannan yana sukar Usman sai ce kwarai da gaske Usman ai babban fasiki ne sai ce kai saurara ka ji ba Usman ba da Aliyu da Usman da Muawiya da Amr ibn da Abu Musa da ya lissafa sahabbai ce duk waɗannan fasikai ne sai zabga musu tsinuwa sai da ce kai khawarij ne sai ce a haka ku kuke faɗi ni na ce mishi kai khawarij ne yace a haka ku kuke faɗi sai na ce a zamanance ba mu ce muku khawarij ku ibabiyya muke ce muku sai ce to lallai kai abokin magana ne don yana da raha kuma yana da saraha wallahi haka muka zauna a wurin na kwana don sai karfe uku da rabi na dare aka bani gado na <laughs> gari ya waye aka ci gaba da bugawa sai da suka naɗo littattafai katon guda suka aiko min da su garin nan na littafansu ta ga malamin su shine Ahmad Al-Khalili gashi a tashar Oman in suna darasi za ga kowa da wuka dole ne kowa da wuka eh su kowa da wuka yake yawo ai asalin khawarij din kenan suna nan sun baza aqidar su a ƙasar Tanzania da ƙasar Algeria a nan Afirka ibabiyya ne ba sa jin daɗin a zauna a tattauna to in ka zauna kana magana zaka ga duk waɗannan aƙidojin ko akwai su a duniya za je ka samu wani malamin shi kuma zaka same shi ashari ne wani jahami ne nan dawo fiƙin wani za ka same shi ba hanafe ne na gaya muku mun ɗauki harama daga madina kafin a isa makka wani tsohon malami ne mutumin afghanistan duk kusan mota ya ce ba su da umara tun kafin su yi umara ya ce ba ta saboda ana tafiya an sanyi sanyi mutum ya ɗan rufe shi ya manta sai ce shuf haza batalat <laughs> haza la umra la umra ci kullum la umra juhal la umra <laughs> la umra haka yi ta kashe umararsu tun kafin a yi umarar amma kaga aikin hajji eh a aikin hajji jima'i ne yake kashe aikin hajji ko umara kai tsaye in ba haka ba <laughs> sai ko mutum ya kira tsayawa a rafa amma duk abin da ya yi eh da gangan ba uzuri biya ba ta fitar da shi to balle wannan bacci yake a mota wani ma ya manta umara ya taho sai ya ji sanyi sai ya ja mayafi sai ya rufe kanshi abin da ake neman shi in ya farka ya faɗaka sai ya yi ba komai a kanshi amma shi ya ce bafalat umratu umra ta ɓaci la umra ce ba umara kana sallah kusa da shi haka in ka zo kana kaɗa yatsa sai ka ga yamar marmaza ya sallame ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaik ya haza la salat alaik ce ba ka da sallah ka kusa ka bata mishi tashi shi ba saboda ka motsa yatsa domin ne alharakatu tubtulu sala motsi yana ɓata sallah da haka sai kaga ɗaya daga cikinsu idan ya kabbara ya tsaya kamar dutse ko bulo sai ga haka kyam duk abin da ba a yi baya motsi in ka ya motsa to ruku uzu don a mazhabin shi da yayi haka to sallah ta baci to ba irin waɗanda babu don haka duk waɗannan aƙidojin ko ce babu su a duniya a yau akwai su amma abin da ya faru ƙasar masar da kasar abin nan mai take da suna amma kasar nan da aka yi ta zanga-zanga kwanaki har suka kusa tura sarkin suma ban da syria ban da yaman bahrain mafi yawancin masu munanan aƙidoji sun je sun taru a nan saboda lokacin da abdulaziz ya kafa gwamnati baban su fahad bincikar malamai aka ce duk wanda ba shi da aqida ahlus sunna in ma ya dawo kan aqida ahlus sunna ko kuma ya bar haramai ne. to shine sai suka yi ta gudu can to dan haka duk wani dan bid'a zaka same shi yanzu a Bahrain suna nan sun taru wani zai zauna ya ce shekaran shi arba'in ya daina sallah me yasa shehin shi ya yafe mishi kafin ya mutu <laughs> so duk waɗannan aƙidojin na sa prison muku ne cewa ce a'a a da ne a'a har a yau akwai su to duk in ka tattara mu a Najeriya fa duk ɗiban kunu ne aka yi duk waɗanda za ka samu nan suna wannan hayaniyar bidi'a ko in ka bincika sai ga ɗan kaɗan ya sani a bidi'ar dan in ka ɗauko mai asalin littafin wannan aƙida da yake hayaniya a kai sai ce wallahi ƙarya ne duk wani ɗan ɗari ka same shi a Najeriya kashi casa'in da tara bisa ɗarinsu akwai littafan ɗariƙar da da ka bude ka fara karanta sai ce wannan sharri kaga ashe shi ma aqidar ɗiban kunno mata ko kun fahimta jama'a to shi ne duk hayaniyan ka tara a wuri ɗaya ne ake a Najeriya Allah madaukakin sarki kiyaye malam yake cewa dalla haula ibn susul wa'adi waɗannan suna kafa hujja da nassoshin da Allah yake bayyana zai yi rahama wastadalla ulaika bi nususil wa'id waɗancan kuma na kafa hujja da nasoshin da Allah ke cewa zai azaba da haka waɗannan sun ce rahama Allah ta ishi kowa waɗannan kuma sun ce Allah ba zai yafe maka ba amma ahlus sunna wal jama'a su ko ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi fa akhadhu bi hadha wa hadha sai suka dauki wancan kuma suka dauki wannan wa qalu sai suka ce inna murtakibal kabira mu'min lallai mai aikata sabo mumini ne amma na kisul iman imanin yana da naƙasa au mu'min bi imanihi ko kuma lallai mumini ne a matsayin shi da yake da imanin shi amma fasikun bi kabiratihi kuma fasiki ne saboda wannan laifin in ka kalle shi ta bangaren mumini mumini ne in kalle shi ta bangaren saban Allah kuma fasiki ne sai suka ce wa yaquluna ma'ahu mutlaqul iman don haka akwai asalin imani kai tsaye ba za ka ce mai kafiri ba sai dai ka ce mai mumini amma lal imanin mutlaq ba kuma imani wanda yake sakakken imani irin wanda ake neman kowa ya kai kai ba fala yaslubuna an husmal imani bil kulliya dan haka ahlus sunna ba sa cire mishi sunan imani gaba ɗaya su ce kafiri ne bai da imani insha Allahu ghafara lahu idan Allah ya so ya gafarta mai wa'afa anhu Allah kuma ya kau da kai game da abin da ya yi min awwali wahala a tashin farko na zuwa lahira wa adkhalahu aljanna kuma Allah ya shigar da shi aljanna saboda imanin shi wa in sha'a in kuma Allah ya so azabahu sai ya azabtar da shi lakin sai dai kuma ko da Allah ya azabtar da shi la yukhalladu fin nar ba za a dawwamar da shi a wuta ba bal yakhruju minha bi shafa'ati shafi'ina zai fita daga cikin wutar ta hanyar ceton masu ceto to kaga mu'tazilawa kuma ba su yarda akwai ceto ba da ka ce ceto abu na ƙarshe da zai ce maka sai ce kai kirista ne zai ce ba ceto mu'tazilawa yanzu a wannan babin su ne kuma 'yan ƙato sai su ce ka saba wa Allah sannan ka je wani cece ka sai su ce ba ceto kuma sai su kawo aya sai su ce Allah madaukakin sarki ya ce wala shafa'a wala hulla wala shafa'a ranar lahira abota ba ta amfani ceto baya amfani in ka ce musu to ga wata aya kuma tana cewa la yanfa'uhum shafa'atu shafi'ina kafirai ceton mai ceto ba zai amfane su ba kenan ashe kafirai ne ba za a ceta ba akwai ceto da aya ta ce wa kam min malakin fis samawati ko la tuhuni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ya ce akwai mala'iku da yawa a sama cetonsu ba zai amfani kowa ba sai ga wanda Allah ya yi wa izini sannan sai kuma ga mala'ikan da Allah ya yarda ya ceton kenan Allah zai ce mala'ika wane na yi maka izini saboda na yarda ka ceci wane to kenan yanzu waɗannan ayoyin waɗancan na tabbatar da babu ceto waɗannan kuma na tabbatar da cewa akwai ceto to aqidar yan bid'a shine waɗannan sai su kama wannan bangaren waɗannan sai su kama wannan bangaren ahlus sunna sai su ce a'a qur'ani ne a ɗauko nan a ɗauko nan a hada sai a gane suwaye ba za a ceta ba da Allah yace babu ceto kafirai suwaye za a ceta da Allah yace akwai ceto muminai masu laifi da muminai masu tsantsar imani su ma ba a cece su don akwai wanda tashin farko za a kai shi aljanna amma aljanna bai kai ya haɗu da su annabawa ba to ɗaga shi daga matsayin da ya cancanta ya kai zuwa matsayin annabawa da salihai to wannan ma ceto ne shi yasa ibnu taymiya ya rubuta littafi qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila yace ceto iri iri ne akwai ceto daga azaba mai tsanani zuwa ga mai sauki wannan mutum ɗaya ne yake da wannan daraja kuma mutum ɗaya aka yi wa izinin aiwa shine annabi kaɗai yake da wannan daraja ya yi wa abu talibin abu talibin yana tsakiyar bala'in wuta sai annabi ya kamo hannun shi da izinin Allah sai ya ainihin aje shi a gefen wuta kaga daga ashaddu zuwa a akhaffu mafi tsanani zuwa ga mafi sauki wannan ceto ne a ce kwastam sun kama ka sun ce sai ka biya naira dubu ɗari biyar motarka sai a je a yi magana da sirikin wane wane magana da wane sai a ce to shikenan kawo dubu saba'in dubu ɗari biyar ta zama dubu saba'in akwai sauƙi ko babu an samu sauƙi to akwai irin wannan a wuta sannan daga wuta akwai mutanen da za a kwaso su su kuma fa sai ainihin a koma da su aljanna saboda mominai ne amma sun yi wa Allah ƙananan laifuffuka in an gwada da shirka amma manyan laifuffuka a wurin Allah maɗaukakin sarki su ne shan giya zina sata suka mutu ba su tuba ba Allah sai kai su wuta to sai ya sa masu ceto su je su ceto su kun ga akwai wannan ceton har wa yau daga cikin nau'ukan ceto jama'a akwai ceton 'ya'ya da za su yi wa iyayensu yana 'yan ƙanana da suke rasuwa za su fito ƙofar aljanna su ce su san ba za su koma ba sai an ba su iyayensu to ceton da za a ba waɗannan 'ya'yan ceto ne na ba hisabi ba sai a ce to a tattaro iyayensu kawai a haɗa su su shiga ma'ana bincika iyayen ma ba za a yi ba wannan ma ceto ne ko ba ceto ba ceto ne don a ce an gama binciken ka za ka shiga aljannan daga bayan nan ma matsala ce to a ce binciken ma babu tashi ka shiga ku karanta ka'idatin jalila fi tawassul sila to kun ga waɗannan abubuwan ahalin sunna ne suke tsayawa su karance alqur'ani su dube shi tun daga farkon shi har ƙarshen shi su fitar da hukunce hukunce ahlus sunna ke duban aya tun daga farkon ta har ƙarshen ta sai a ga me take hukuntawa amma galibin yan bid'a sai su gutsuri farkon ta ko su gutsuri ƙarshen ta sai ya rike da ka taba sai ce Allah ya ce la shafa'a la kullatin wala shafa'a sai a ce ƙarafa sai ce a ah, me za a ƙarafa Allah ya ce la kullu wala shafa'a sai a ce a ah, me ya ce amma cewa wal kafiruna umul zalimuna kafirai su ne azzalimai sai a ce ji waɗanda Allah yake cewa ba za a ceta ba to ƙarashen yana da alaƙa da farkon to in ya karanto ƙarshen to za ta ja mishi matsala akan abin da yake so ya gina to hannun sunna dan ne zai ji tsoro to da wannan za ka gane manhajiya ko ƙa'ida ko principle na ahlus sunna shine a karanta Alƙur'ani gaba ɗaya abu na farko kenan sai a bi a tattaro ayoyin da ke maganar zakka kaf sai a tara su wuri guda haka ake aikin research din that is the research methodology wannan ita ce ka'ida ta binciken <coughs> ku kiyaye jam'un nususi awwalan a fara tattara nasoshin da ke magana akan kaza sannan sai kuma dirasatun nususi mufassala sai a zo a fara karanta nasoshin sai a gane to wannan aya tana magana akan zakka farilla sai a ce to duk ayar da ke cewa zaka farilla ce a dawo da ita nan sai kuma a ce wannan aya ita kuma tana bayyana cewa ga waɗanda ake ba zakka sai a ce to duk ayar da take bayyana waɗanda ake ba zakka a tara ta nan sai kuma a ce waɗannan ayoyin su kuma suna bayyana abubuwan da ake wa zakkar sannan waɗannan ayoyin suna bayyana cewa zakkar sai dukiya ta kai kaza sannan waɗannan ayoyin kuma suna bayyana cewa in ta kai kaza ga percentage da za a bayar sai ka waye gari sai da ayoyin alkur'ani gaba ɗaya ashe ba wadda take karo da juna amma an gaje ka ɗauki ƙwaya ɗaya ka riƙe idan ka ja ta a cikin ta sai ka ce to kun ga wannan aya a cikin ta jama'a babu inda aka bayyana waɗanda ake ba zakka sai jama'a su ce haka sai ce don haka to duk wanda ko ga dama ku ba zakka amma ga ayacin a ƙur'ani ta ce inna masadaqatu lil fuqara'i amma bai kai gare ta ba abin da ya ɗauko kawai ita ce wa atu haqqahu yawma hasadi da ayar da take cewa wa atu wa aqimu salata wa atu zakata dan haka waɗannan ayoyin suna magana zakka wajiba ce to wa za a ba sai ce to tunda waɗannan ayoyin ba su bayyana ba a faɗi jama'a kun ga yadda ake haka haka ake wa hadisai to kuma haka ake a babin aƙida to in ka ɗauki ƙur'ani da irin wannan manhajiyar ko wallahi tallahi jama'a ƙarya ne a ce an samu musulunci yana da contradiction babu contradiction babu controversial issues a cikin addinin musulunci amma duk wannan controversies sun zo ne ne through the philosophy of human beings tunanin 'yan adam ne kawai ya haifar da wannan ruɗani da ake gani a musulunci shi yasa ƙur'anin jama'a idan za a tsaya a dirasa shi dirasa ta haƙiƙa ko wallahi azim za a ga cewa ƙarshe ba abin da ba za a zo kan shi a samu a ƙur'ani to amma galibi sai mutum ya ce to ai kaga kaza babu a ƙur'ani sai a ce a ai dama shi alƙur'ani ya zo ne don ya assala shari'o'i ya zo da fundamentals ne don haka komai akwai asalin shi wannan asalin nashi shine sai a ce to kuma ya haskaka